بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين هذا يدعى الله عزام دور كراتم من تفسير القرآن من جرمى وأن لنا تا عشرين دهود رمضان شكرا هجرة دهود دهود a inda muke cikin suratun saba za mu tashi akan aya ta goma sha biyar daidai faɗin allah ta'ala da fatka na lissaba'in fi maskanihim aya da samu daji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنة جنتين ذواتي أكل خمط وعفن بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وعفن وشيء من سدر قليل ذلك جزينا ce laƙar kana li saba'in fi maskanihim aya lalle ya kasance ga mutanen saba fi maskanihim ko fi masakinihim game da wurin zamansu aya akwai abin lura abin mamaki irin ni'imar da Allah ya musu jannata ne an yamilin wa shimal manya-manyan gonaki guda biyu ɓangaren dama bangaren ɓangaren hagu ko ina gonaki ne gona da ta kai sunan gona Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijin sa'an nan ku gode masa Malami suka ce duk wannan idafan zuwa ga ubangiji duk tashrih ne kulu min rizqi rabbikum ku ci abun mamaki daga cikin wato arzikin ubangijin washkuru la kuma ku gode masa baldatun tayyibatu yace wuri mai daɗi ƙasa mai kyau ƙasa mai kyansu ƙasa mai rike ruwa ƙasa mai ni'ima duk ya ƙunshi mai wannan kalmar baldatun tayyiba in ka ce balda shine wuri tayyib kuma ne wanda duk abin da ake bukata in shuka ne in noma ne ba abin da baya iya kama saboda wuri ne abin sha'awa idan ka ji wurin banda kore babu komai a ciki mutane ne suna tafiya su yi tafiyan milamilai a cikin inuwa kamar da suke cikin aljannar duniya wa rabbul ghafur kuma ga ubangiji mai yawan gafara ga duk abin da suke na kura mutanen saba wasu sarakuna ne da aka yi a ƙasar yama wadda sun zo tun kafin zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wadda mun faɗi tarihin su je a takaici cewa arabul ariba ne daga cikinsu akwai mutanen tubba wa ƙaumu tubba da muka jana fada ƙur'ani su ma suna cikin waɗannan mutanen saba da bilqis ita wannan allati utiyat ko wadda aka min kulli shay'in wa laha ita wannan bilkis da ta ta musulunta tare da annabi suleiman ita ma tana cikin waɗannan mutanen da aka yi wannan nema to gari ne wanda allah ya yi shi a bakin wani wadi in aka ce wadi shine babban kwari kwari ne tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu amma sai allah maɗaukakin sarki ya ni'ima a gefen duwatsun gaba ɗaya wannan gefen da wannan gefen da sai zama tun gonaki ne manoma ne mutane to abin da ya ƙarfafa su shine akwai wani saddu shine kace kaman dam ko ko mu ce babban rafi su tun talatala suna da ci gaba na yin dam tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu sai suka tare inda ruwan zai iya fita sai suka gine shi sai zama to sun saito ruwan rika sun kai kwari saba'in kamar da malaman tarihi suke cewa kamar a ce duk kwarin da ke yankin kano din nan ruwan an yi ruwa sama to zai gangaro sun yi masa hanyar da zai gangaro sai ya dawo cikin wannan dam Ka ga ba karamin dam ba wannan dam ana kiransa sayidul arab ko kuma ana kiransa al'arim al'arim jam'i ne na arimatu arima shine matattarar ruwa a larabci inda ruwa zai taru ya zauna kuma ba zai tsotse ba har a gama amfani da shi kaga kamar dai dam ke. to al'arim din shine jam'in na arima kamar a ce wurare kamar ba ɗaya bane wannan saboda babban dam ne suka gina shi tun talatala wasu malaman tarihi suna cewa ita wannan sarkin ko sarauniyar ah, bilqis ita ta gina amma tarihi ya nuna fofo abin ya wuce tunanin lokacin bilkis ita ma dai a lokacin ta gina nata irin wannan dama-dama tun da garuruwa ne dama manoma tun da sahara ne idan ba su tara ruwan ba ruwan ba zai mai ba ba za su samu ruwan da za su yi noma da shi to sai allah ya albarkaci wannan wurin ga ruwa iya shekara ruwa ba zai yanke ba a ga gonaki sun kama bishiyoyi sun yi ni'ima kan ni'ima ko sai Allah ya jera abin tafiya iya ganinka iya milabilan da za ka yi cik wannan ni'imar ya tafi mana wannan ruwan yana kaiwa har wannan wura a cikin wannan dazuzzukan sai Allah ya gano ruwa ne Allah yake cewa baldatun tayyiba ya zama to tsakanin su daga gari kaza zuwa gari kaza ba nisa daga gari kaza zuwa gari kaza ba kaga an samu nau'i na mai na aminci saboda duk lokacin da wuri ya zama daji gaba daya to ba komai sai mace zai amma idan ya zo to noma ake ka fita noman zuwa wuri kaza daga ka danyi gaba ka je gari na biyu in ka kara gaba gonaki ne kana wucewa ka je gari na biyu kaga zai wahala kamar waɗannan garuruwan a matsayin mai a matsayin makiyaya suna kiyaye wannan wurin daga ta'addanci suna kiyaye daga manya-manyan namun daji za su tsoratar da mutane to wannan ni'ima Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa musu tun daga yamma kusan har wajen masharifin sham bangaren sham wannan neman ta kewaya gaba ɗaya da albarkacin albarkacin wannan dam ɗin da suka yi shi ne saddana ma'arif Allah ce kulo min rizqi rabbikum washkuru ku ci daga arzikin ubangiji kuma ku gode masa malaman tarihi suka cewa a idan mace ta tafi da kwando za ta wuce za ta yi tafiya idan tana wucewa 'ya'yan itacen sun mangoro su da biro su waye suna faɗowa ko ba ta kaɗa ba saboda nuna an ya nuna ba abin da za a yi shi sai ta cika kwandon kafin ta wuce ta tafi ƙauyen da za ta yi ma'ana kawai ɗora kwandon za ta yi mt tana wucewa wannan ta je gidan iska ta kaɗo wannan abin ya faɗo wannan ya faɗo sai dai in ta je ta ware wannan ilimi ne wannan da ne wannan ka zaki saboda ni'ima da kuma abin da aka musu ya fi ƙarfin su cinye haka wannan ni'ima ce sa'an ni'ima ta biyu matafiyi idan ya fita baya buƙatar ɗaukar guziri safari idan za ka tafiya a da ai sai ka nemi guziri da ruwa da abinci da waye saboda gaba ɗaya dajin ‘ya'yan itatuwa ne ruwa kuma ga shi a kwanci saboda za ka tafi cikin kwanciyar hankali ba ka bukatar kuzi kuma tafiya tun daga gudubare tun daga yamma har sai an je masharif gaba da madina tsakanin madina da sham a nan ne wannan gari da aka ce alkuran zahar to tun daga yamma har sai an zo wannan wurin duk a cikin wannan ni'ima kaga wannan ba karamin ni'ima Allah ya musu ba Allah ya ce ba tun. wa rabbul ghafur amma me ya same su duk da wannan ni'imar sai suka jire wa Allah maimakon su bautawa Allah sai suka koma suna bautawa suna bautawa mai ash-shams wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah sai suke bautawa rana sai ta zama rana ita ce ubangijinsu a wajensu kuma aka ce mutane ne masu bauta mai tsananin gaske wadda ba sa gushewa suna cikin bautar wannan rana shi ne fa’ara a'radu su suka kau da kai suka bar tauhidi tunda da a karan farko iyayen su da kakannin su suna kan tauhidi amma sai suka juya suka koma bautar rana Allah ce fa'ar sannan alaihim saylal arih sai muka aika musu dam ɗin wannan al’ari din su ya tsinki ga san dam idan ya cika kuma babban dam irin nan da nan dam sai ya yanki sai aka samu shi ne saylul arih kama a ce overflow na ruwa ko a ce ambaliya na ruwa gaba ɗaya ƙauyukan wurin da gonakin kun san yadda idan an yi ambaliya ruwa yana ɓata komai daga gonar shinkafa gonar alkama gonar eh, duk wani abu da kasa da inda ruwa ya shanye kanta shi kenan ta mutu an gama sakamakon wannan sabon da suka yi komawa shirka da naci akan shirka allah ce sai muka sau musu wannan dam dam sai ya karye katangar da aka gina shekara da shekaru ana kiyaye ta duk shekara sai sun mata gyara kwatsam sai Allah ya karya ta na saboda kusa ta Allah da su aka musu azaba da irin ni'imar abinda suke amfani da shi a wajen ni'ima wannan dabin kuma shi ne Allah ya juya shi yana azaba gare su ne Allah ce wa baddalnahum bi jannatai jannatayn wannan manyan gonaki guda biyu da suke a gefen garin nasu sai muka canza musu muka ba su wasu munanan gonaki wurin gaba ɗaya duk wani tsoro da wata bishiya duk ta lalace ta mutu komai za ka gane cewa ruwan ba ƙaramin ambaliya ba domin idan ruwa ya tsaya wuri ya wata uku to komai ya musu nuna an ga bishiyar ta fadi shi dama abu da aka shuka kan ba zai ba kuma me zai fito daga baya tun da wuri ya shanye idan ruwa ya tsotse kuma sai wuri ya zama sahara sai yan bishiyoyi yan can can can yan ƙanana shi za sai Allah ya ce sai muka canza wannan ambaliyar ruwan sai ta tafi da ni'imar gaba daya duk wani tsuro da shuka da bishiya sai da ta kashe sai aka samu mai jandata ne da wata kufurin khamr aka samu wasu guda gonakin guda biyu a dai wannan wurin da wadancan sun mutu sai Allah ya tsoro musu da yan bishiyoyi da wata uku wadda duk abin da ke cikinsu ɗaci daci ne kamar ka ce maɗaci, in ɗanka ka taba daci ne shine ke nan bishiyar da take akwai almurru a cikinta wa asali ɗaya kuma in ka taba tsami tsami irin marar daɗi sai ya zama to kamar ka ce da tsamiya ce sa masu irin wannan masu iya tafsiri na ne gaskiya cewa sai ya zama to an fitar musu da tsamiya da kuma ɗaci bishiyar da ainihin wato bishiyar da take kawo ya'yan ɗaci mun ka ce maɗaci shi gidan ba abin da komai sai maɗaci sai tsamiya wa shay'in min sidir sai kuma abin da ya shafi magariya kaga magariya ta ce mai kwanda kwanda ana kanci tana da kanshi amma sai Allah ce qalil jiddan ma'ana abu wani abu ne kadan ma'ana tsamin da dacin yafi yawa akan wannan magariya tunda magariya ma na bar sha'awa ce wurin ya kone ya zama sahara sai bishiyoyin da ba su da ganye waɗannan bishiyoyin guda uku da aka faɗa dukkansu ba sa manyan ganye ga ɗabi'a su ƴan ƙananan ganye suke wanda ba za ka samu kyakkyawar inuwa ba a wurin kaga tilqa'iyyar wurin ya koma mai ya koma sahara wanda har yanzu wannan wurin ya zama ya zama wannan sahara din saboda shi Allah idan ya gushi wurin shi kenan an gama har yanzu in ka je Yaman a wannan inda ake wannan ni'imar wannan saddin ana zuwa ziyararsa amma wurin yana nan dry tunda aka yi wannan ambaliya wurin Allah ya dauke albarka to wannan shine Allah ya bada labari cewa su mutanen Makka sai hatta ga irin abin da ya samu ga waɗanda suka butulce wa manzanninsu suka koma cikin shirka suna cikin ni'ima Allah kuma sai ya janye ni'ima yana daidai da Allah faɗin Allah madaukakin sarki wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan inna. Allah ya bada misalin wani gari ko wata babbar alƙarya wadda tana zaune lafiya shine amina inna, akwai nutsuwa ma'ana babu talauci da yunwa da cututtuka ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan sai yana zuwa ta ko'ina baja-baja kuma allah ya sabar da baja-baja komai akwai amma fata farax bi al'umin sai suka kafin cewa ni'imar allah Ba za a allahu libasar juwi allah ya dandana musu yunwa wal khawf da tsoro saboda yanzu babu aminci bi ma kanu bi ma kanu yanzu game da abin da suke tsoro wuta saboda laifin da suke na saban allah ashe idan gari ana zaman lafiya ana cikin ni'ima ana cikin walwala ana cikin wadata idan muka saba wa Allah sai Allah ya dauke wannan ni'imar sai ya canza mana da dabi, da tsoro da yunwa da akasin abin da ba masu nan ainihin wato abin da muke so da dadi wannan misali ne Allah ya to sai ya buga misali akan wannan mutanen saba din karara yanayin garuruwa ne masu ni'imar gaske Allah ya ce sai muka sanya musu wannan wa shay'in min sidrin qalil malamai suka ce magariyar abin da sa saboda dan tana da dan tana da kyau sai aka ce wani abu ne dan kadan a ciki Shaikun din ma da kan cewa shaikun min sidire ya wadatar an nuna kadan ne amma sai Allah ya kara ya ce qalil ma'ana kadan a cikin bishiyoyin dacin fi yawa tsamin ya fi yawa amma in ka samu magariyar yan kadan jifa jifa ne zaka samu Allah ce zalika jazainahu wannan mun saka musu ne sakamako na azaba na istisa shi yasa aka ce jazainahum ma kafar saboda kafircin da suka yi sai muka share su gaba daya domin ana yin wannan siyon din sai wasu sun mutu a ciki dabbobinsu sun mutu masu kudi sun zama talakawa mai ya rage sai a hijira yasa sai suka fantsama da suka fantsama sai suka je suka zauna a kasashen larabawa wasu suka tafi oman wasu suka tafi madina wasu suka tafi iraq wasu suka zauna a makka wasu kuma suka koma can janubu masar a jerobu yaman irin su hadramaut su sana'a irin babban garin nasu ne duk sai suka yi hijira suka bar wannan wuri mai ni'ima saboda wuri ya zama kogi kuma ba ya da ta dam ya sinki wannan ni'ima shi yasa Allah ce mun saka musu ne mun kore su a garin mun share su gaba daya al-istisal al-kamil an share su gaba daya bima kafaru saboda kafircin su Allah ce wa hallu jazi illa al kafur shin muna sakamako irin wannan sakamakon da za mu shafe mutane gaba daya in dai ba ga kafirai masu yawan kafirci ba Allah ba ya sake mai Allah ba ya halakar da al'umma gaba daya irin wannan tun daga A har Z a halakar da su a kore su in dai ba kafircin su ya kai kafirci Allah sai ki nuna ma karfin kafircin da suka yi irin nacin da suka yi wajen yawan kafircewa Allah da butulcewa Allah da suka yi ni'imar da Allah ya ba su suka butulce to sai Allah ya nuna musu matsayinsu sai ya kore su gaba daya ya aiko musu wannan ambaliya ta ruwa wanda wa ma ya alamu da rabbika illa sake bayani akan irin ni'imar yace saboda ni'imar da ke tsakanin su ja'alna bainahu wa bainal qura allati barakna fiha qura sai muka sanya tsakanin garin na ainihin mutanen saba wa bainal qura allati barakna fiha malamai sun kasu kashi biyu akan qura allati barakna fiha suka ce baitul maqdis ana daga nan idan ga ɗabi'a suna zuwa kasuwanci daga yaman zuwa sham sham da nan ne baitul maqdis to ita ce alqura allati barakna fiha subhanallazi asra bi abdihi min al-masjidin almasjid alharam ila almasjid ila kaga ila almasjid alaqsa alladhi barakna fihi duk inda Allah ya ambaci masjid alaqsa za ka ya kawo kalmar baraka to sai Allah ya ce tsakanin su da baitul maqdis sai muka sanya wasu alqariyu ma'ana tafiya ce da ba za ka dinga samun manyan dazuka ba wuri ne mai ni'ima ƙuran zahirata ya zama ta akwai wasu alƙariyu kuma na musamman wadda su ne alama idan matafiya ya yi tafiya za ka iya tashi daga nan sassafe za ka iya kai barci rana zuwa wani gari daga wani garin kai barci rana ka tashi da ka miƙe kana tafiya inda tafiya kake to za ka iya kai dare zuwa wani garin ake ba za ka taɓa kwana a mai ba a daji ka ga ma'ana kamar ƙasa ce allah ya haɓaɓa musu ita ba ma gari ɗaya ba ni'ima inda kuke kasuwanci kuke zirga-zirgar kasuwanci yanzu wurin ya zama bisi wurin ya zama garuruwan mutane ni'ima ta faru duk inda za ka je ba dajin da za ka ce tsakanin gari kaza zuwa gari kaza yana da nisan da 'yan fashi za su gudu su kama ni ko za a samu matsala a'a ni'ima ce sai Allah ya sanya musu wannan garuruwan gaba daya tun daga wannan yaman har zuwa baitul maqdis duk suna da wannan ni'ima za ka tafiya cikin dare za ka tafiya cikin rana ba tare da ka samu fargaba ba saboda da ka dan taɓa kaɗan gari kuma idan ka je garin duk abin da kake bukata akwai kuma a daji kake kuma ga ƴaƴan itace ka gaba ka da matsala da ka gaji in ka taɓa kaɗan za ka je ka shi yasa Allah ce na bayanan wa bainal qura na barakna fiha ƙoran. shi shine jam'i na kana alqarya zahiratan wanda suke da alamu kamar ka ce manya manyan garuruwa ne wa na fi ha sayr kuma muka takaita tafiyar muka seta tafiyar tsakanin wannan da wannan aka ce kaddara shine kyautatawa kaman an nazzama shi muka ruba jiya an fara mana wannan kalma ta kowa qaddir fi sabt ka tsara abin ya zama ya tsara to Allah ce sai muka tafiyar daga nan zuwa baitul maqdis sai ya zama to duk marahil duk marhala akwai abin da za su samu su samu nutsuwa duk marhala akwai abin da za su samu su samu nutsuwa akwai garuruwa da Allah ya kaddara suka zama to kaman hikima ce da kuma security ga wadannan matafiya kaga Allah ya musu goma ta arziki inda za su je su sai da kayansu su siyo kayan can su zo wannan tsakanin nasu babu abin tsoro wuri ne mai kyau wuri ne mai ni'ima wuri ne da mutane wuri ne babu tashin hankali babu babu uh, ta'addanci a wurin Allah ya ce wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayyaman amin Allah ya ce ku tafi cikin dare ko cikin rana aminina kuna masu amintattu ba abin da zai same ku ma'ana wannan wurin daga nan zaka iya tafiya cikin dare ma baka da matsala da masu tafiyar dare cikin dare za su dinga tafiya ba abin da zai same su kaga an gama musu ni'ima ga kayan gona ga dabbobi na kiwo ga tijara kasuwanci in sun ɗebi su a nan har su wuce su kai baitul maqdis ba su da matsala ba wanda zai tare su suna nan aminuna kaga an gama kenan an gama musu wata ni'ima amma me suka yi rabbana ba'id باعد asfarina fa qalu rabbana ba'id بين أبصروا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور sai suka ce saboda jin daɗi wai wannan abin da aka masa da ni'ima sai ka rabbana ba'id baina asfari ko rabbana ba'id baina asfari ya Allah da muke jin mutane suna tafiyan mulai cikin daji ko cikin sahara ko cikin kurmi suna tafiya babu garuruwa babu irin wannan tsarin mu ma Allah kama da haka kaga wannan sun mi sun butulce wa ni'imar da Allah ya musu da wannan tsarin garuruwan da ya sanya musu haka wannan yayi daidai da a bani Isra'il ko wanda Allah ya sanya musu a tastabdilul ladhi huwa adna bil ladhi bil ladhi huwa khair to su wannan a aka musu wannan ni'ima amma sai ka su yanzu abinda suke sha'awa wannan bishiyoyin da wannan ni'imar da wannan inuwar ta ishe su me zai hana su ma ya zama tsakanin gari kaza zuwa gari kaza a ce in ka lula ka ruka ka shiga daji sai illa ma sha Allah za ka fita da haka sai suka nemi Allah ya ya bada ya ainihi wato nesantar da garuruwa ya zama to akwai hanya rabbana ba'id bayna asfari ko kuma ba'id bit tashdid ma'ana kaga wannan talab ne kai tsaye ya Allah ka mai da tsakanin gap din gari kaza zuwa gari kaza yana da nisa inda za mu ga mun fita mun mun yi tafiya tafiyar da kowa yake yi kaga san mata daga cikin wannan ni'ima wani cycle ne Allah ya musu ni'ima sai suke so su fita a wannan cycle din su koma sauran rayuwa irin na sauran mutane na duniya Allah ce wa zalamu anfusahum kuma sun zalunci kansu to kalmar zulmu nan malamai suka ce tana zuwa a karan farko akan akan shirka dama sun yi shirka shirkar da suke sai suka Allah ya maida musu wannan abu ya zama azaba ko kuma wa zalamu anfusahum ai istibdal na anni'ima bin nikima neman canza wannan ni'imar da Allah ya musu da a san musu abin da za su zama suna shan wahala wannan zalincin kai ne domin idan Allah ya ba su cikin kwakwa cikin sahara suna shan wahala iska mai zafi tana bugun su ga yashi ga wahala ya mai wanne musu da wannan ni'imar kuma kaga wannan ni'imar ta bi to Allah ce sun zalunci kansu sun zaba abin da yake zai wahalar da su sama da mai sama da wannan Allah ce fa ja'alnahum ahadith sai muka mai da su suka ma history babu labaransu ba su suka nema ba suka ce a musu nan da nan garin daga ni'ima sai ya zama sahara Allah da ya turo wannan sailul army din sai ya canza garin daga gari mai ni'ima ya zama gari dry ya zama sahara kuma Allah ya ce muka sanya su ga zama abin tarihi ga shi muna faɗin tarihinsu wa mazzaqnahu kullu mumazzaqin kuma muka rarraba su muka kakkasa su kabilun suka watsa wasu suka yi yamma wasu suka yi gabas wasu suka yi arewa wasu suka yi gudu. kowa ya kama hanyarsa wannan inda fi zalika la ayati lalle akwai abin dubawa ga irin waɗannan mutane da Allah ya musu goma ta arziki amma suka butulce wa Allah amma da kulli sabbarin shaku aya ce ga wanda yake mai yawan haƙuri mai yawan kuma gode wa Allah ashe idan Allah ya baka ni'ima abinda ake so ka yi ita ce godiya Allah ya baka zaman lafiya to ka gode wa Allah ka bauta wa Allah Allah ya baka arziki ka gode wa Allah ka bauta wa Allah ya hada maka biyu ka gode wa Allah ka bauta wa Allah idan kai akasin haka Allah ya baka arziki sai kai butulci kai almabazzaranci sai ka gibin abin da ya ci sai ka saba masa to karshe sai Allah ya canza wannan arzikin ya zama nikima ya zama azaba kamar yadda ya faru ga waɗannan mutanen Allah ya ce muka yayyaga su yagawa wanda daga ci, wannan kabila da muka sani al'ausu da al-khazraju na madina suna cikin al da suka bar suna tafiya wanda suka yi ɓangaren iraq da aka zo daidai saitin madina sai waɗannan suka yanki shi yasa ake karanta al-khuza'atu daga da aka samu suka zauna a madina suka zama ƙananan ƙabiloli daga khuza'a suka zama al da al ƙabiloli ƙanana wanda kowane suna intima'i zuwa ga kakanninsu kaga asalin kabilar yaman ce suka zo wasu kuma suka miƙe suka zama kasasina suka tafi Oman suka zauna a nan suka koma wasu suka miƙe suka tafi Iraq a sai da suka kada da Iraq ma'ana Allah ya yanka su zamanto gari gari wadda amma usul din su asalin yamanawa ne zaka ga mutanen Yaman saboda kan kajiyar da su su Urdu su bangaren imara da su Dubai su duk asalinsu suna komawa baru kahatan ne Qahtaniyun ne wanda asalin kakansu dan Yaman ne shi kahatan din shi kaka ne ga wannan saba shi ma kaga ashe hijran ne amma usulun su yaman ne asali idan muka duba mutanen annabi hud ashabul uh, al-ahqaf ai suma a cikin ayyana su a yaman din su su ne asal da ake cewa al-arabul ariba wanda Allah mai mana magana akan ashabu ya ya tsandara qawmu bil ahqafi to ahqaf din ai wasu tudu ne na yashi a cikin yaman din. wani yanki ne wanda ke mai sahara saboda ka wuri ne asalin jama'a da anan suke musamman laraba shi za a kowane balarabe ya tabi ila liyaman manya-manyan laraba da kuka ga usul dinsu sai ga gan annadi annadi annadi ta kowa sun koma wannan babban gari wannan wuri mai tarihi mai tsohon tarihi na ƙasar yamma kuma mutane allah ya ambata mana na annabawa din nan mafi yawan su yamanawa ne ɓangaren yamma zai ce daga baya suka zama yamma din amma sunan wurin kenan su ne wannan ashabu wadi al-ma'arib wanda allah ya ce mazzaqanahum kullu mubazzaqin allah ya ce walaqad ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه saddaka alaihim iblis ko sadaka alaihim iblis dhanna lallai zaton da shedan yake da waswasin da yake musu a zuci lallai ya tabbata a kansu ya tabbata a kan me a kansu sun karɓi waswasin shedan kuma sun yi amfani da shi sun koma cikin wahala fattaba'uhu sai suka bi shedan suka dinga bautawa gumaka koma bayan Allah suka bar addinin tauhidi wannan yana nuna maka da asalinsu akan tauhidi suke a lokacin da Allah ya musu wannan ni'imar addinin annabawa na tauhidi ne a garin ba sa bauta wa kowa sai Allah shi yasa Allah ya ce baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur ka duba ni'ima da Allah ya musu duk abin da suke so akwai sa'annan yan kurakuran da suka yi ga ɗabi'a idan mutum ya ji daɗi yana kurakure ko kuma ga ubangiji can gafuru shi kuma gafarta maka shi kenan sun zama yan aljannar duniya ga duniya ta samu ga kuma duk abin da suka yi da sun koma sun ce Allah mun gafa mun tuba sai Allah ya gafarta musu kaga ma'ana asalin mutanen tauhidi suke kai sun yadda da Allah to amma da suka shedan ya zo ya zo musu wasi ya nuna musu ba Allah za su bauta ba rana za su bauta sai gaba ɗayan su suka canza daga bautar Allah suka koma bautarwa rana daga nan abin ya tafiya har aka kai wannan marhalar wadda har sai da aka zo zamanin Bilqis zamanin Bilqis ita ta yi kokarin mai da ta musulunta malamai suka ce ta koma cikin su yan shekaru ba su uku zuwa bakwai ba da haka duk mutanen yankin sun sake dawa kan kan addinin musulunci kuma daga baya suka sake ba zama kamar yadda muka sani haka da ɗabi'a take yau ana musulmi gobe kuma an juya an koma wannan tarihi ya nuna haka mutane suna canzawa daga addini zuwa addini to waɗannan su ba shi sa'a ba su ma sai suka canza Allah ya ce shedan ya ruɗe su fattaba'uhu suka bi shi illa fariƙan min almu'minin amma duk da haka ko wasu yan tsirari shi yasa lace fariƙa. in ka ce fariqan nan ana nufin anan a irin wannan babin na istisna'i yan kaɗan kaɗan daga cikin su akwai suna nan akan tauhidi kaga wannan kuma ba zai sa ba zai sa amin a daga musu kafa ba saboda wata kofin na zallar la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ce wa ma kana lahu alaihim min sultani illa alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk amma ku sani shedan fa ba sojoji ya tura musu ko yan sanda ya tura musu shine sulta ba karfi yasa na mulki yasa dole suka bauta wa gumaka ba ko suka bauta wa rana ba a'a illa lana alama man yu'minu bil akhirah mimman huwa min hafisha Allah ce sai dai dan musan irin wannan kasar nan ba akwai abin ma illa lana alama dan musan ko min sani yanzu akwai wani abu da Allah bai sani ba kenan a'a to kaga irin wannan fasara ko irin wannan kalmar alqur'ani Allah ya magana da al-ilmu li na'lama ko li ya'lama yana nufin li yumayyiza al-ilm na tamyizi ai idan aka yi laifi ba a zo bambance masu laifin da marasa laifin ba sai har laifin ya miki sai laifin ya faru Allah a cikin sa ya riga ya san suwa ne masu laifin suwa ne marasa laifin amma mu fa mutane mun sani a'a to wannan ilimin nan linu'allima mu sanar linumayyiza mu bayyana mu bambance wane ne mujrimi wane ne mumini to wannan kalmar ba ta nufin wai akwai abin da Allah bai sani ba daga baya zai san shi a'a Allah yana bayyanarwa ne ilmu suhu malamai suna magana irin wannan babin da ya alama Allah alladhina kaza wa lamma ya alama Allah alladhina kaza lamma yumayyiza ba dan tun kafin Allah ya bambance ko ya bayyana wane ne suka ci nasara wane ne suka faɗi wane ne suka ba Allah wane ne suka saba masa to nan ma shine lina alama man yu'minu bil akhirah dan mu bayyana wanda yake imani da lahira mimman huwa min hadhihi shak da kuma wanda yake shakka a ciki tare za ka gane shi mutane uku ne akan harkar lahira akwai da ba su yarda da ita ba gaba daya su wannan kafirai ne akwai wanda sun yarda da ita gaba daya su wannan mu'minai ne akwai yan tsaka tsaki wanda su har yanzu suna nan suna dawo suna shakka to shine Allah ce nan za mu bambance tsakanin kaso na biyu da na uku ma'ana da muminai zalla da kuma masu ɗan shakka akan harkar lahira mun yi haka ne da mu bambance Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz lalle ubangijinka akan ko ne ne mai kiwo ne yana kiyayewa da babar abu da ne suka ce masa wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya cewa shedan ne ya saukar da su daga tauhidi ya mai da su bautar rana kuma Allah ya kama su da jarabawa kuma a cikinsu an samu tsirari wadda suke musulmi ne kuma Allah ya yi wannan jarabawa ne don a gane su waye mummune ba su waye ba mummune ba kuma an gane kamar da al ya bayyana Allah ya samu gane Allah kiyaye mana imanin mu na'am qul gamsuwa kuma yanzu an dawo faru makkata ta dama aya surar ta makka an dawo kansu abuja da dukkan wasu masu shirka masu bautawa goma allah ce ku kira waɗanda kuke bautawa ne in har kun isa ku kira su su zo su nuna maku me suka yi wani aiki suka halitta a cikin halittar duniya nan me suka yi shi sa allah ce qul du'u ladina za'amtu min duniya la mai mithqala dharra ba su mallaki ko da ƙwayar zarra ba ashe wannan nasu ne su suka keɓanta da ita in sun ɗauko ƙwayar zarra wata Allah ce la da bikuni mithqala dharratin fi ce wa lafin abu. ko a sama ko a ƙasa ba su da mulkin komai wa ma fi fihi ma shirk kuma ba wannan ba a ce an haɗu da su an yi wani abu a sama ɗin ko a ƙasa ɗin kaga akwai abin da za ka keɓanta kai naka ne ko akwai kuma ni da wani ashe za mu haɗu mai shirka sharika mai kamfani to ne wannan shine min shirki shirku bi ma'ana min sharika ma'ana a ce an yi kamfani tare da kai kai kai bangare kaza wannan kuma ya bangare kaza ne Allah ce babu wata halitta ko wani abu a duniya ko a lahira ko a sama ko a ƙasa da su waɗannan gumakan nasu za ce sun haɗa baki ko sun haɗa gwiwa su da ubangiji Allah sun yi wani abu babu su kaga ba su keɓanta da nasu kansu ko da bisu su sa'an nan babu abin da suka taya aka yi tare da su wa ma lahu fihim min wa lahu minhum min zahir haka kuma ba su da wani mace wanda yake mai taimako a cikinsu wanda ya taya Allah al-zahir shine huwa nasir Allah ba shi da wani mataimaki a cikinsu ballantana akwai abin da ya gagare shi har sai da ya hada su wane ko su gunki wane ko aljani wane ko mala'ika wane ko duk da kuke zato Allah ne a wajen ya taya shi wani abu babu shi sa Allah madaukakin sarki ya kawo lamirin nasa wa ma lahu bi shi ma lahu ba wa ma lahu ai huwa Allah shi Allah ma lahu minhum min zahir daga cikin su ba shi da wani mataimaki wallan tana aje an taya shi yin wani abu daga tunda shi kadai yayi kayan sa in an tashi kuma shi kadai ya kamata a yi masa bi a bautawa wannan shine gaskiya ba a taya shi ba ba a yi irin nasa ba to kuma an haka ne sun da duk gaba ɗaya da kayan da mai kayan da kowa nasa ne in ka tashi kuma bauta sai ka bautawa wa sai ka bauta masa waɗancan sun zama shirme tunda ba su da komai a ciki to wannan Allah madaukakin sarki ya nuna wa su waɗannan mushrikai masu bautan gumaka ya musu bale cewa su kawo irin halittar da gumakansu suka yi ce wannan kudar ba naka bane gunkiwa da ne yayi ko wannan sauran gunkiwa da ne yayi ko wannan sinken ko bishiyar ko ganyen na wane ne kaga babu kuma har yanzu babu wannan Na haka yan uwa wannan kalubale ne Allah ya dukkan masu bautar gumaka da kuma masu zinanin akwai wata halitta da take da wata fawa da take iyawa irin Allah madaukakin sarki sai Allah ce idan sun iya din a ka mana mugara su na wala tanfa'u shafa'a wala shafa'atu shafa'atu indahu illa liman adina kuma ba ceto wadda za ta yi amfani a wajen Allah in an koma lahira ba wadda isa bi kirki ya ce zan cece ka ware illa liman adina sai dai ga wanda Allah ya yi izini shi sa anan korewar ba kamar yadda waɗancan masu cewa babu ceto a lahira gaba ɗaya ba akwai ceto amma ceton sai an baka izini duk inda Allah ce 'Yau, la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wala shafa'a illa ba'da al-idh babu ceto a lahira sai Allah ya ce wane na baka dama ka ceci ne? a gan ba wai wannan ne zai ce a'a ya Allah ni wannan zan cita, wani a'a sai an maka izini ko kuma a baka izini izini mutulakai a ce a cikin danginka duk wani wanda matsayinsa zunubinsa bai kai kaza ba an baka dama ka je ka cece shi to kaga za zaka iya mi an baka dama da specific dama Shi ne zaka je ka ce da wana da wana da a yi ce ko wannan tabbata ya tabbata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa cewa lalle ceto yana nan a ranar lahira har a aljanna ko hadisi ya tabbata cewa yan aljanna idan sun shiga aljanna sai su tuna abokansu kuma ka duba a ƙarƙashin aya malamai sun kawo wani hadisi wani a duniya muna nan tare da shi muke ainihin tare muna jin daɗin zama da shi tare da shi muke zama masallaci amma ashe yana da yan wasu abubuwa waɗannan abubuwan sun tsare shi ya kasa samun direct entry zuwa aljanna sai aka jefa shi sai ya shekara dubu biyar ko goma a cikin wuta allah ya fita ma asiri abokinsa ne tare suke karatu tare suke sallah tare suke duk abubuwa na addini shi ma a zahiri mutumin kirkiri amma a batini yana can yana wasu abubuwa to a lokacin yan aljanna in sun shiga za ce wai ina wani ba shi wani ayi an baro shi a can ƙasa da ya zama nasu ka san aljanna a sama take wuta a ƙasa a lokacin in za su kuka na ainihin neman taimako da neman ceto ya ubangiji zaman mu da wani zaman mu da wani zai yi daɗi da za a bi da za a ceto mana shi tunda yana cikin ne amma yana da laifi da yawa ɗan duniya ne an san ɗan duniya ko ya yi kwamacala da yawa banda biyu yana sallah yana komai kuma yana hada wancan yana hada biyu yana hada layi to abokansa na gari in sun shiga aljanna za su nemi Allah ubangiji ya ba su cetonsa a lokacin da aka ba shi adadin shekaru bai sa ba sakamakon wannan neman ceton sai Allah ya ba da izini a ciro shi a wuta a wannan lokacin sai 'yan wuta su dinga magana suna zance cewa wane ne ya ba da dama aka cira wane mai ɗakin can da muke fama da shi wani annabi ne ya ba shi ceto a ce a'a wani mala'ika ne ya ba shi ceto a'a ta ina ya samu ceton aka fitar da shi tun da an an san adadin shekarun da zai yi a fili yake sai ka ce ai yana da abokai ko abokiwa ne mutumin kirki ɗan aljanna ne shi ya tuna shi ya nemi cetonsa kuma Allah ya bashi mai Allah ya bashi cetonsa saboda su ‘yan aljanna radiyallahu anhu wa radu anhu to a wannan lokacin ne aka ce ‘yan wutan za su dinga kuka malana min shafi'in wala sadiqin hamim su ce ya Allah babu da masu ceto mu ba mu da wani aboki na kusa wadda zai tuna mu daga ciki ne hasanul basar yake cewa ya ku masu hankali idan za ku yi abota ku yi abota da mutanen kirki ku yi abota da masu addini saboda irin wannan ranar kada a je wata ran idan abokanka duk irin waɗancan ne kaga akwai matsala ke don haka ɗan uwa kana so ka zama cikin waɗannan bayan Allah ko ka zama wanda za a ceta ko ka zama wanda za ka yi za ka yi ceton to lalle ya to kana tare da na kirki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa almar'u ma'aman ahab mutum yana tare da wanda yake so kana son mutane yan aljanna sun shiga aljanna sai su neme ka kai ma sai ka zo tare da su kana son su suna son ka amma kana tare da yan wuta fa kaga wala iyazu billah Allah ya rufa mana asiri kaga akwai matsala kenan dan haka yan uwa zama da abokai na gari yana da kyau abokai masu addini yana da kyau in ba su maka amfani a nan duniya ba za su yi maka amfani a lahira a lahira za su iya zama cikin wanda Allah zai ba su dama ka cece su don haka kaga ceto a lahira akwai akwai hadisi wanda yake akwai da'af a cikinsa cewa wanda ya haddace alkur'ani mai girma ya aiki da shi Allah zai wa iyayensa kambe ya sanya musu wato crown hula ta mulki da mahaifinsa da mahaifiyarsa a ɗora su akan wani mimbari na haske sai a ce wannan suwane ne waɗannan sai a ce ai wannan iyayen wanda ya haddace alkur'ani ya yi aiki da shi ne sai aka ce to shi kuma wanda ya haddace ne mai za a masa inda shi albarkacinsa Allah ya ba su wannan daraja da haka sai mu gane wani abu ashe a lahira ana samun abubuwa guda biyu ana iya samun promotion a cikin aljanna kake amma aljanna ka ƙasa take da tawa ne amma dalilinsa uba ne ko ɗa sai Allah ya ɗaga darajar ka. daga wannan darajar aljanna ta ƙasa sai ya kai ka wacce ta sama tare da shi wannan ya zo a cikin mi na amanu wata bi biimanin Allah ya ce alhaqna bihim zurriyyatahum in dai zuriyar kai kayi imani 'ya'yanka da jikokinka sun yi imani kuma kai ne a aljanna first class su suna can ƙasa ta biyar ko ta goma ko ta ɗari to sai in kana son a da maka da sun sai albarkacin wannan sai a maka promotions daga can a musu sai su dawo matsayinka a cikin na hadisi kuma akwai na ɗa wanda shi kuma ɗa ne idan ya tuna iyayensa dukkan su na aljanna za a yi promoting ɗin iyayen daga ƙasa su ma su koma ina su koma sama kaga wannan ceton farko ceto ƙarami kenan wanda duk 'yan aljanna ne amma an samu taƙi na daraja akwai ceto na biyu shine wadda daga daga wuta zuwa aljanna shi ma wannan an akwai wannan ceton shine wanda Allah yake faɗa din nan wala tanfa'u shafa'atu inda illa illa liman adhina wane gaba ɗaya an yi aiki amma kayansa alhaki yarin jayi eh, yarin jayi lada don haka yanzu shi tafiya da yi to sai a zo a samu wani a cikin danginsa ko a cikin abokansa ko a cikin wanda Allah ya ga dama cikin muminai sai ce wane ne kafanshuwa ne kamar beli yadda kasan beli an san beli ko yadda ake beli a wajen 'yan sanda ya cancanci a daure shi amma da kana zuwa kace a bani fansarsa sai a baka shi kenan kawo ya wuce da haka wannan kaɗai ya isa mu gane cewa kada ka zauna da mutane sai mutanen kirki domin waɗannan mutanen kirki su ne allah zai ba wa dama su yi ceto a ranar lahira idan ka zauna da waɗancan da ba na kirkin ba to su neman ceto za su ba ceton za su bayar ba sai dai su nemi ceto da haka kullum ka zauna da mutanen kake tsammanin Allah zai ba su daman su yi ceto a lahira Allah ka sanya mu cikin wadda za mu yi ceton ma ba wai a cece mu ba fatan mu ya zama mu za mu yi ceton ba wai ceton mu za a yi ba Allah ya sanya mu haka don haka Allah ya madaukin sirri ya tabbatar da wannan qadiyya ta ceto a lahira akwai ceto kuma amma inda matsalar take ba wanda ya isa ce ni zan cecuwa ne kamar yadda wasu kuma anan suke mana nayi ba sai mutum ya ce maka wai wa da zai cece ka a lahira a'a shi ma wani ya ta kansa shi ya san inda yake akwai wadda ya san matsayinsa kafin ya mutu a lahira babu wallahi ba wadda ya ce shi ya san shi wane ne kafin ya mutu in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wadda ya musu bushara cewa su yan aljanna ne su kadai ne su kadai ne akwai wadda ya mutu aka ce ana murna yayi shahada manzan Allah ya ce a'a wallahi na ganshi yana jan wuta rigarsa tana jan wuta saboda ya dan sace dan wani abu ya dan sace dan wani dutse dutse fa dutse irin wanda ake daura a wayan mata ya dan sa a yace kansa ka san wani dan adam yana ganin abu mai dan kyau sai ya sa kuma kayan ganima ne ba nasa bane sai akan wannan na gari gasa tana ji gashi kashe shi aka wajen yaki yakin da manzo Allah ya fita to yanzu mu ba mu samu wannan darajar mu fitar yaki da manzo Allah ba balantana ma a kashe mu a wajen yakin ballantana ka ce abin da ka kwaso na mutane za a baka a maka afuwa kaga ku aikin jani ke haka irin waɗannan waɗanda manzan Allah ce yan aljanna su kaɗai ne suka ce yan aljanna ba wanda isa ya zo ce maka ni zan cece ka sai ka ce to kai waye baka izinin ceton illa man azina lahu rahman idan ya ce Allah ne ya bani izini ya ce ba babu dalili ko mu addini dan hatu burhanakum ne babu babu 419 a ciki duk wanda ya ce ma zai yi ceto sai ka ce wa ya faɗa masa attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani eh ya tsinkaye al-ghaibu ne ko kuma ya samu alƙawari alkawari daga Allah in yace alkawari daga Allah sai ka ce ba mu alkawarin ina yake mu gani tunda shi ai mutun ne ko kaga anan fa buhita alladhi kadhab wanda ya ƙarya sai ya me sai ya kunyata ba zai baka dalili cewa ga inda aka rubuta yana cikin man azina lahur rahman to nan ma shine Allah ce la tanfa'u shafa'atu illa hu illa liman azina lah sai wanda Allah ya ce yayi to idan ka tashi yin kuma sai wanda Allah ya baka izinin ka yin hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al wa huwa kabir har lokacin da za a ainihin buɗe abin da ke kira su a tambaye su menene ubangijinku ya ce waya lokacin za su tabbatar da me qalu Allah ya faɗi gaskiya wa huwa aliyu Allah ne babban maɗaukaki alkabiru Allah shi ne mai girma a lokacin ne suka gane mai suka kai matsayin fahimtar matsayin yadda ubangiji yake har su tabbatar da ainihin wato abin da yake gare su na girman Allah da eh, uluwun Allah da makamancin wannan Allah maɗaukakin sarki yace qul man yarzuqukum minas samawati na qul man من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الله سيذود أسلوبي ميكو ندعوة قل من يرزقكم من السماوات والأرض كتنبهيسو idan suna tunanin suna tinkahon bautar gumaka sabanin Allah to wai wa yake arzuta ku daga sama da ƙasa ga wannan abu ne na me mu gane cewa ashe arziki yana zuwa ta ɓangare biyu ne ko dai ta sama ko kuma ta ƙasa to sai Allah ya faɗi wannan guri waye mai wannan abun wa yake da wannan responsibility arzuta ku daga sama ko ƙasa qulillah ka ce Allah ne kaga wannan an lakanta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma a cikin alkur'ani akwai inda aka tambaye su ko su da kansu aka tambaye wala in sa'altahum aha la yaqulunna Allah fa anna yufakun akwai irin wannan asalib din an tambaye su wurare su da kansu akan man yarzuqukum minas sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah su da kansu Allah ce in ka tambaye su wa yake wannan arzutawa daga sama da ƙasa ya fitar daga matacce daga mai rai ya fitar da mai rai daga matacce kuma wa yake jujjuya lamari yake kontrolin din duniya gaba ɗaya dare ya yi rana ya yi damana ta yi sanyi ya yi da sauransu wannan shi da tadbir wasu su rayu wasu su mutu wasu su yi arziki wasu a haife su wasu a yi kaza shi da tadbir wa man yudabbiru al-amr Allah ya ce in ka tambaye su su da kansu fa sayaquluna da za ka bi su ka matsi su ka sa su a kwana ka ce sai sun faɗa maka lata da uzza take wannan abu ko hubalu ce take yi ko wani mala'ikan da suke bautawa ne yake yi in ka takura su su da kansu za ce sayaquluna Allah da sannu sannu kana taba su za su ce maka Allah ne yake fa qul afala tattaqun sai ka tambaye su in sun ce maka Allah ne sai ka ce ashe kuma ba za ku ji tsoronsa ba ku kiyaye dokokinsa da haka adam Allah maɗaukakin sarki kafin su faɗa ne sai aka ce kulilla ka ce Allah ne mai arzuta ku shi kaɗai banda shi ba mai iya arzuta ku daga sammai da gaske sai ce wa inna au ku, mu gungun taron musulmi ne da muke imani da Allah au ku. ko gungun taron mushirikai wanda suke bauta wa koma bayan Allah la'ala hudan aw fi dalalin mubin lalle ɗayanmu yana kan daidai wanda su ne masu bauta wa Allah kuma ɗayanmu yana kan bata ba zai yi mu da ku mu zama da akan daidai ba ka san wannan maganin masu dialogue kenan ko a ce wai a lallaba a tafi ajiyar an je can abin mace a'a gaskiya guda ɗaya ce ba zai wani ya ce wai kana zuwa coci kana zuwa masallaci wai saboda an je masallaci an je lahira duk wanda ya ta ya fadi shago in yan coci ne da gaskiya kaga dama kana zuwa in yan masallaci ne da gaskiya nan ma kana zuwa to ba zai yi wannan addini ba wannan ba addini ba wannan ya zama mai shakka kenan ka raba shakkar ka biyu dole ka tsaya a daya inna au ko ne mu mu ne akan daidai au ko kuma ku ku ne akan bata la budda min hada la ala hudan aw fi dalalin mubin lalle ɗaya yana kan daidai ɗaya kan kuma kuma yana kan bata mabayyani to tunda Allah ya wasafta bata mabayyani a ƙarshen aya shi yasa sai malamai suka ce wannan ya nuna maka cewa su waye suka kan bata mabayyani masu bautar waɗanda ba su halitta ba halittar su akai karewa ma su suka sassaka su daga gaba daya ba su halicci sama ba ba su halicci kasa ba ba su arzuta ba ba su kashe ba ba su raya ba kuma su kuke bautawa lalle kai kake kan bata ke yasa malamai suka ce anan ba wai ana bada zabi bane ko dai mu ko ku uslubi ne na hiwa idan kana rigima da mutum kiri-kiri ka san ba akan daidai yake ba amma sai ka bashi mai sai ka dan bashi wani dan matsayinsa to mu tsaya dai mai tunani lalle tsakanin mu da ku yanzu muna ta jayayya akan harkar lahira da Allah da kadaitar Allah da waye mu tsaya mai tunani ɗayan mu akan daidai yake ɗayan mu kuma tabbas akan ɓata yake ga mai hankali mai tunai da yana yayi zam dare zai gane suwaye akan bata Su suwaye kuma akan daidai din domin masu wa Allah tunda shine yanzu yarzuqukum minas samawa ci wal'am in dai kayan da ne, to ka san mai bauta wannan shine akan daidai shi ko da ke bauta waɗancan wanda la ya yakhluquna shay'an wa hum yukhluqun amwatun ghayru ahya wa ma yashkuruna ayyana yub'athun waɗannan da ake bauta musu masu wannan sifar su kuma ka tabbatar su ne fi dalalin mubi saboda haka wannan tambaya ce amma ansarta a fili yake cewa masu bauta wa gumaka suna kan bata masu bauta wa Allah madaukakin sarki alladhi yanzu minas sama'i wal ard aw minas samawati wal ard waɗannan su ne suke kan daidai na'am قل لا تسألون عما أجرنا times unwise. tambaye ku akan abin da muka tsururta ba na laifuka ko abin da muka aikata wala nus'alu amma ta'malu ku ba kuma ba za a tambaye mu akan irin shirkar da kuka yi ba da irin abubuwa kowa tambaye da za a yi lakum dinukum waliyadi maganar nan fa nasiha ce maganar nan fa da'awa ce maganar nan ba duko da abin da muka shi za a tambaye mu kuma abin da kuka shi za a tambaye ku tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat Walakun ma kasabtu to wannan shine uslubi na da'awa ka nuna wa mutum cewa wannan abu ko kowa kokari yake samu tsira in kana rigima da mutum ana hiwa ana muqabala ana wannan babu daga murya babu tashin hankali to alhamdulillah da mu da kai duk neman gaskiya miki da mu da ku duk neman tsira miki wannan shine uslubu laifinka ba zai zama nawa ba laifina ba zai zama naka ba ne Latus, tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun kuma ku duba uslubi na nahwa sai aka kalmar ijram kalmar ijram tana mimmi tana dan bada nau'i na laifin da muka yi ba za a tambaye ku akan laifin mu ba kaga mai da'awa sai nuna shi ne su kamar ne mai laifin wala nusalu amma sai aka ce ta'malun aka ce uslubi a ƙa'ida kamata wala nus'alu amma tujrimuna sai ai muqabala da muqabala amma saboda uslubi na nahwa uslubi na idan kuna rigima da abokin jayayya kada kullun ka nuna kai ne tsaftatacce kada kullun ka nuna kai ne akan daidai a'a ka dan bashi dama wala Allah zai bashi mai ya gane adalcin da ka masa sai aka yi uslubi la tus'aluna amma ajramna laifukan da muka yi ba ruwanku da su ba za ta tambaye ku wala nus'alu amma ta'malu ku kuma ayyukan da ku kaga zaka ce aiki aiki zai iya zama mai Me kyau ko mara kyau amma da aka sawa aka yi da sai zama mai da ka ta da rigima da ce aka yi la tus'aluna amma ko kun la tus'aluna amma fa'alna ko amma sabna. wala nus'alu amma tujrimun sai ce a ah, wato mu ne ma mujriman kenan kaga daga ran ka bada mu ci gaba da hewa da tattauna ba zai yi ba kai tsaye ka faɗi wata bakar magana wadda zai sa shi abokin da ɗinka ba zai iya jurewa ya ci gaba da hewa da shi ba domin ka masa ka masa aji wani aji ka masa ka ce shi mujirimi ne mai laifi amma da ka tashi sai Allah ya nuna maka ba haka ake hewa ba in za ka yi rigima da abokin rigima za ku yi jayayya jayayya ta fahimtar juna to ka dinga nuna cewa shi ma akwai possibility shi ma ya zama mai gaskiya amma idan ya gane sai ka bashi wannan damar shi ma mutum ne to shine usulubin da Qur'ani ya faɗa mana a nan kenan yace qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahu al alim ka faɗa musu cewa ubangijin mu da kaga an nuna mu su ma ba su da wani ubangiji siwa Allah ba wani ubangijin da yake ba Allah ba su ma sun yi imani ko sun karrara haka da qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sai ya na? Allah in ka tambaye su wane ne rabu wane ne ubangiji lord sai su ce Allah ya sa malaman tauhidi ko na malaman aƙida suke cewa kusan kafiran da na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama burcin su ya fi sauki akan kafiran yanzu an gara bambanci su kafiran yanzu ba su yadda da a ruwa Allah ba ma akwai wanda suke mulhidai ne gaba daya ba su yadda da Allah ba wannan rayuwar da sama da ƙasa duk nature ce su kuwa da sun yadda wanda ya sama da ƙasa shine Allah al-ilahu al-a'zam al-ma'budu bi haqq sun yadda akwai shi kawai matsalar waɗannan 'yan ƙananan gumakan suka ce su kaman kaman masu kai su ne zuwa ga Allah kaman shamakai ne kaman masinja ne wanda zai hada ka da ni kaman ka fito hannun za ka je wajen sarki ko wajen gwamna ba sai an hada ka wajen advisor da waye ba to irin wannan gumakan wa irin wannan aikin suke suna gano abin da ba sa gani tunda su suna haduwa da gwamna kai tsaye kaga wannan shashanci kuma gunki to wannan shine bambancin usulubin da alqur'ani yace yajma'u bainana rabbuna ubangijin mu da ku thumma yaftahu bainana ay yaqdi bainana al-fathu huna bima'ana al-qada faftah baini wa bainahum fathan ku Allah ka hukunta ay ahkum baini wa bainahum Allah ka hukunta tsakanin mu da su hukuntawa to shine anan ma yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq kuma Allah zai mana hukunci da gaskiya wa huwa al fattahu al alim kuma Allah shine mafi sanin hukunci hukuncin da ya dace da kowanne daga cikin mu kaga wani akwai mai mai hankali ya kamata ya tsame ce to wani hukunci za a mun a matsayina da yake bautawa mi a matsayinsa da yake bautawa gunki ya san hukuncinsa ba zai kyau ba tunda al fattahu alim masanin hukuncin da ya dace da kowa shine zai mana hukunci ba wanda bai iya Allah ce kul ka tambaye su aruni alladhina alhaqtu bi shuraka ku nuna musu waye kuke ganin suna da matsayin da za ku hada su da Allah daga menene mizar su an gane miza ko menene sifofin su ku faɗa min su waye wanda kuke ganin kini ne na Allah kuna ganin max ne na Allah sun cancanci a mai da su matsayin Allah a ba su haƙƙi irin da. Aka suka ce a ran ƙure ce ba domin za su je suna na masa wani gunki ne a tsaye wanda idan ya zungurin shi da sanda zai faɗi haka za su nuna masa wannan ba su ce wannan ne muka sa shi ne a matsayinsa yana da matsayi irin na Allah ko yana da ƙarfi da fawa irin na Allah za su nuna masa haka za su nuna masa ko ko wani aljani za su kawo ce wannan aljani muke bautawa muna ganin yana da matsayi irin na Allah shi ma aljani konewa zai bi isa ba saboda ka wannan kamar me kamar ƙalubale ne an zo bakura yanzu abin da nake so ku nuna min suwaye waɗanda kuke ganin a tunanin ku kwatankwacin Allah har kuke bauta musu aruniyal ladina alhaqtum bihi shuraka wanda kuka hada shi da Allah kuka mai da su kini ga Allah Allah ce kalla kaga wannan kalma ce ta me ta tsawatarwa da jan kunne fanko ba zai yi ba babu ba za su iya ba su kama ka wani kwatankwacin su ce wannan shi ne muke gari kamar Allah yana da wata abubuwa irin na Allah ba za su iya ba kalla har abada ko ko bal shi ma aka sake mai aka sake korewa saboda ana haɗa biyu kalla da bal kowace tana doke maganar baya ne tana kora abin da ba zai yiwu ba ne huwallahu Allah shi kadai ne Allahu al'azizu wadda yake al allazi la yughlab wadda yake mai rinjaye ba a rinjayarsa al-hakimu kuma shine gwani idan ya yi abu ba a iya kwafa saboda ai wannan kalmomin guda biyu sun ishe su na farko ba wanda ya bitin din sai ibrin jaye shi a wani abu babu ta kowane bangare Allah ba a ka da shi abu na biyu ba wanda isa ya ci gyararsa saboda shi gwani ne alhakimu ne duk abin da yi babu cin gyara kuma wannan kalmar yan uwa ta haddi ne har yanzu har gobe tana nan Allahul Azizu Al-Hakim Allah ya gagari kowa idan ya halitta babu irin nasa sa'adan idan ya halitta kuma ba a cin gyara wadda har yanzu wannan tambaya tana nan a waɗanda suke ganin akwai waɗanda suke ganin su ma Allah ne ko sun isa a cikin abin da Allah ya yi akwai inda ake bukatar gyara a halittun Allah gaba ɗaya ka duba har ƙwaro ka ɗauka har ganyen gidanka ka je ka ci da fulawar gidanka ka ce a'a ya kamata wannan fulawa ka zama kaza abinda aka yi kaza ɗan da kuskure saboda wanda ya yi ta ba alhakimu ba ne la yutuƙin bai iya ba akwai wannan ba zai yi ba ko wannan ruwan da aka mana mana sha wannan ruwan ruwan da kake sha in kana jin kishirwa ruwan ya ji ya kashe maka kishirwa sai ka zo ka ce a yanzu an gano bincike ya gano wannan ruwan da Allah ya mana bai dace da mu wajen kashe kishirwa ya yi kaɗan ya kamata a ce akwai kaza akwai wannan to wannan ƙalubale ne Allah shi yasa alƙur'ani aka ce shi mu'ujizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ila abad daga nan har zuwa ranar alƙiyama in Allah ya bada tambaya ya bada tambaya na har gobe bi? idan akwai mai gyara a halittar Allah cewa ba a yi daidai ba sai ya faɗa babu idan akwai wanda zai iya rinjayar Allah a cikin tasarrufat da yake juya duniya da yake yau rana tana fitowa ta gabas ya ce a'a kada ta fito ta gabas ina da ƙarfi ta fito ta arewa ta fada ta kudu akwai wanda zai wannan ba wanda ya isa ya wannan kaga ashe shine al'azizu ke in ya sa tsarinsa ba wanda ya isa ya canza masa ya rusa nasa ya kawo nasa babu sa'annan idan ya yi abu ba wanda isa ce wannan abin naka akwai gyara a ciki ko akwai ciko ya kamata a cika shi da kaza babu wannan kuma wannan abin yana nan tahaddi ne kalubale challenge ne har yanzu ila yawmul qiyama a kawo waɗanda za su iya kawo challenge su ce abu kaza bai yi ba a gyara babu shi wallahi kuma ta nan za ka gane cewa ko da irin abubuwan faɗin jikin mutum idan mutum ya samu matsala ko ya hatsari aka cire ƙashinsa aka sa masa wani wannan da aka sa ɗin duk da cewa abin da aka amfani da shi kayan Allah da shi ma shi wannan mutumin ba shi ba ai wala Allah kashin wani abu ne ko wata dabba ko wa aka narkar da ita aka mai da ita me ta zama to za ta iya rike wurin amma ba za ta irin na asalin ba haka ido haka duk wata gaba ta nan za ka gane duk ci gabanmu da cewa yanzu an ci gaba ana iya canza wa mutum kaza ana iya canza wa mutum kaza wannan da aka canza din wallahi ba zai zama kaman wancan da aka cire na asalin ba har abada ba zai zama ba duk da cewa mun sallama wannan da aka canza din ma Allah da ya yi domin abubuwan da aka yi da ciki Allah ne da Allah ne da Allah na wata halitta aka ɗauka ko wani abu saboda kalubalen da yana nan har yanzu kalubale ne har yanzu ba mu isa mu ansa shi ba don san da haka ba abin da rage sai mu sai mu muika wa Allah mu sallama wa Allah mu nuna shine shine kadai al-azizu kuma shine kadai al-hakimu sauran duk ba su iya ba domin kullun abin da suka yi qabil lil tarmim qabil lit tashih duk abin da dan adam yayi za a iya gyara shi za a iya masa garan bawul za a iya ma rushe shi gaba daya a ce bai ba kuma mun ga theories da aka yi ko theories da aka yi akan abubuwa da yawa da an yi wani abu ma a rushe shi gaba daya wani abu ma ce wannan theory bai zama cikakke ba yanzu an samu sabo na gaba an yi sabo to amma na Allah fa ba a yi ba zai taɓa yiwa ba wannan ya kamata mu dinga duba irin wannan dogon tunani akan halittar Allah Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun akan kanmu kar je ko ina ka dubi kanka dan Allah wannan farcen naka ka dubi farcen wannan wannan farcen ka dubi gashin kanka wannan gashin ka ciro shi ka ga wai da me aka yi shi wace madda ce ta yaya gashi yake hutowa abin da an tsaga jini ne me yasa daga dame me ya haɗu ya miyo gashin kuma idan an ciro na zamani na mutum na bature da ya yi in ka sa a wurin zai yi kyau irin na yanzu irin na Allah ba zai yi ba mataccen gashi ko a nesa ka gan shi kasan matacce ne duk da cewa shi din ma an yi shi da wani watakila gashin doki ne kaga halitta Allah ce dabara aka aka fente shi to amma asalin naka ka duba naka da haka yan uwa lalle idan muka duba kanmu za mu gane cewa Allahul Azizul Hakim babu wani wanda ya isa a ce masa Allah ne shi domin ba zai iya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan wallahi gashin ido wannan gashin ido la'ayi lashis din nan kaɗai wannan ido. a ce an cire maka su babu su a nan za ka gane gwanitar Allah a cire a ce gaba ɗaya a cire ko ka je ka gwada wata ran ka yi shahada ka cire na ɗaya ka cire na ko ka cire na farko saboda kar ka rasa biyu ka ga ya zai faru a garin ka ta nan za ka gane gwani ne ya yi ka domin gashi ya sa maka wasu abubuwa wadda kai baka san amfanin su ba amma ashe suna da amfani to akan kama wa fi anfusikum afala tubsiru Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu zamanto cikin masu fahimtar ayoyin Allah alladhina tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh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 amma ba sa shiga cikin masallaci sai dai su zauna a waje su yi sallah kuma cikin masallacin bai cika ba idan ba uzuri ba su da sallah eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda bai hada sahu ba bai da sallah saboda ka idan mai uzuri ne babu matsala amma idan dai bai da uzuri yana nan la salata lil munfarid khalfa saf haka hadisin yake ba a sallah ga wanda ya ce munfarid kaga wannan kalma ta nuna mai akwai mutawa'a wannan nunin ɗin ta mutawa'a ne da kansa ba yanayi ne ya sa ya zama a kalfar safu ba a'a da kansa ya zara kansa ya koma baya in fara da binafsi kawai shi ba zai jona sahu ba a wani dalili ciwon kafa yake yi oho in ciwon kafa ne uzuri ne idan wata cuta ce uzuri ne idan wani wari yake yi ya ci albasa ya ci abin da wani ba za a iya cewa uzuri manzo Allah ce ya zauna a gida ma ya sallah da haka mutum ya koma gefen sahu yana ganin ga sahu ya ki shiga sahu babu dalili to ya san cewa ko ya yi sallah ba shi da sallah malamai suka yi magana biyu wani suka ce kwata-kwata bai da sallah wani suka ce a'a ba ya da sallah cikakkiya domin sallan yana da ladanta domin ba za a ce ya sake sallah ba amma cikakkiyar sallah yadda kowa zai samu lada goma cikin goma to shi bai da wannan in an zo dai ya yi sallah amma bai da ko ɗaya to kaga kowanne ma aka ɗauka kaga akwai matsala a ci don haka ɗan uwa idan dai ba dole ba mazala ce inna taswiyata saffi min tamamis sala ku haɗa sahu haɗa sahu ɗin nan da jera sahu da daidaita shi yana cikin abin da yasa sallah ta zama cikakkiya to me zai hana ka me zai sa ka koma gefe kai ba larura ba idan sahu ya cika ba laifi ka fara sahu na biyu kai kaɗai ka zo daga farko sai ka fara wani larura ce na biyu zai zo ya jero sai haku a haɗa sahu kaga wani kai ba munfarid ne. saboda yanayi da yasa sahun ya cika zaka fara sahu da sahu na biyu kuma kai kaɗai ka zo ka tsaya da ka tsaya aka daɗe sai wani ya zo kafin wani ya zo ka tsaya kai kaɗai wannan hadisin bai shafe ka ba amma da gangan ga wurin tsayawa ga inda zaka zo ka haɗu da 'yan uwanka sai ka koma gefe ka tsaya kai kabbara a can to ka sani maza Allah ce baka da sallah mafi karanci mu ce sallar ka bata cika ba to kaga ko bata cika ba akwai matsala ke da haka ƴan uwa bai kamata wani ya zo ya tsaya a wajen masallaci ba inda ba larura ba tambaya ta biyu yana cewa malam shin a musulunci ya halatta mutane su ringa saka alkur'ani a cikin su a'a ajihu na jasa ne na jin ajihu wa inda ake ajiye abin da ya fi daraja ne ko shi abin da ake so dan uwa duk abin da yake mamin sha'anihi mamin tabi'atihi ta'zimul qur'an in dai abin da kai sunansa girmama alkur'ani ta wani abu ne mai kyau idan abin da kai sunansa wulakanta alkur'ani ta wani abu ne mai wani abu ne ba mai kyau ba a magabata akwai wanda suka kasance suna nada alkur'ani su sa shi a ƙarƙashin kulansu su kwanta da shi su kwanta a kansa dalilin me suka ce idan sun bar shi haka iska za ta zo ta kaɗa ta me ta baza shi ko wani ya zo ya ce kana tafiya kai matafi ne ƙur'ani irin na da mai manya manyan rubutu kama za su yi magana kaga manyan rubutu ne kuma ba ba an haɗe shi da stapler ba ne idan sun bashi haka suna kwance ko wani ya sace ko kuma iska ta kaɗa shi ya baje ya je ya faɗa inda ba wannan mai maimakon wannan sai su naɗa abin su naɗa mai sai su ɗora sai su kwanta a kai a wannan ma'arar sun mi sun girmama ƙur'ani sun killace alƙur'ani ba za ka ce sun kwanta sun wulakanta shi ba ne sau da kashe girmama alƙur'ani ya danganta da ɗabi'ar mutanen wurin sau da duk abin da muka sa a jihu ina jin abin da muka fa girmamawa kuɗi ne ko ka san shi don adam wai sai kuɗi to ba kuɗi kake sa a cihu ba to sai ka san ne a ka ai ka girmama shi ne kai ya faɗi ka rike shi to amma ban san me kake nufi ba idan ya sa alqur'anin a matsayin laya kaga shi yasa ake son tambayar ta zama to wadiha ya sa ne kawai dan kar wani abu ya same shi sai mu ce ga dalili ko babu ko ba ya sa dan ya dinga karantawa in wannan dan ya dinga karantawa ne dama yana da kyau ya dinga sa shi a jihunsa ya dinga karantawa kuma ko ban daki zai shiga in yana tsoron ya ajiye shi ya faɗi ya bashi a jibinsa kada ya tabbata ya sufuce ya faɗa ya faɗa na jasa kada ya faɗa na jasa in akwai inda zai ajiye a wajen banɗaki kuma wuri ne mai aminci ba za a sace ba ba zai faɗa cikin karanta ba babu laifi amma ba inda za ka ajiye sai a cikin ajihunka ka su gara shi a cikin ajihunka ka rike shi ka rike shi kam kam kare su ce ya faɗa mai najasa domin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a kamar masu zuwa Saudiya wanda suke shiga ban dakuna akwai idan ka aje abun sai a saci to da qur'aninka ka da abun kudin ka da wadin ka da hada ka nade ka rike in aka ma zaka dora shi a abun din ka rike shi ta yana da ciki amma yana ka in ka wuto da kayan ka yafi wannan shi ka mutunta shi bai fadi ba bai faɗa najasa ba wannan ma'anar ake so shine ake nufin girmama alqur'ani ba wai wani abu daban ba na Allah ya samu dace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 kowa kar ya manta ko kai kaɗai kake sallah in kai sujada ka roƙa wa Allah tamanin cikin ɗari na sujada kamar ya to neman lafiya neman zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yi mana wannan musibu abin da aka yi mana caɗin nan gaba ɗaya ka dinga jin duniya kamar gaba ɗaya kan mu take Allah ubangiji ya yi mana waɗannan mutanen Allah ka maida musu mutanen su Allah da nufin su Allah ka maida musu kansu wannan addu'a da za mu yi ta kenan Allah ya ba mu sa'a Allah ya ansa mana ibadun mu Allah assalamu alaikum wa